Hm. mi kaka mun yahice kana hararata ko ɗan bala wallahi kuru allah na ka ta ko'ina ba ho samu da nake ko sokoto wallahi ba samu da nake wallahi in ka sake na maka wani dunkuli wallahi kana kwana lahira ni ko ina kwana kurkuku balele hm. baka bari ba kenan har yanzu ko hm. ma'ana ka raja to kake mu zuba to mu zuba to mu zuba kace mu zuba eh to mu zuba amma ni wallahi ban hada da kai gaba da gaba don ban maka wani bugu ka tai ka mace ni kwa daure amma abin da naka ni naka so in sanar da kai in hada maka wallahi in ka sake ina ina yin sanadiyar barin ka gidanka wallahi ni as sanadiyar barin ka gidanka au hmm. ha kace au dan bala hmm? ni da gidan yayana hmm. mallake na ko mutuwa ini ne hmm. ka sanadiyar bari na to nan bala idan ba ka yi sanadiyar bari na gidan nan ba ni da kai da wannan mai zuban buhun ni zan yi sanadiyar wallahi ƙarya ka kai ƙarya ka kai amma idan haka hudi haka nan to na yi aminta na aminta da haka mu bar abin cikin sirri kakka bari yayan ka yi sani idan kai ka ci nasara ka sa na bar gidan gani da diyata wallahi ana yi maka tahi in na ci nasara ni ko in kore ka amma kakka bari wanka ya sani ni ma ko ban bari diyata ta sani eh sai an magana ka ce da shehu eh na shehu ne dan gaskiya an kai wallahi to kai wallahi dan ƙarya aka yi ka wallahi wallahi ƙarya ka kai dan banza aka yi ka wallahi ƙarya ka kai <laughs> matan banza burjejen banza wayi wallahi wallahi baka Allah mayan wace Allah ya rike ni <laughs> ya rike ni